أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون يعلمون الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولكل بدعة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأت بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمدك يا ذا الجلال والإكرام على ما أكملت لنا من دين الإسلام الموقوف بالهدى والحكمة حتم المؤمنين وإمام المرشدين صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا الله المسلمين تعالوا يا جانا ومنجي za mu ci gaba da wannan karatu namu a wannan safiya bakara aya ta da arba'in da takwas tare da fatan Tafiya da za mu yi cikin karatu nan don gini allah san ya alheri da albarka cikin kuma allah ya ba mu ladarsa dukkan fitinu na duniya da na lafiyar da muka albarkacin wannan karatu muna ta allah ya yi mana allah ya da bukatu ne ake abin nan shi ne ne hukuncin kishiri a musulunci kuma da kamar ku yace ba an yace ne kamar sa ne menene hukuncin kishiri a musulunci to sihiri shine a sakar da larabci abin da ake yin ka a shi sihiri ittifaqul ulama da dukkan ittifaqi na malamai haramu ne sannan amma akwai inda suka rau idan zihirin da za ta yi za ta yi amfani da zihirin ka su kira aljanu haɗa kai da aljanu ka tura su su yi wani abu wani su cutar da shi ko aljanu maka wani abu aljani ya shiga ciki ka zo kana kuskure ma rayuwar kanka kana cutan kanka wai kai kana amfani da rauhani ne shi rauhani shi ba mala'ika ba ne amma dai ya fi aljanu daraja kuma shi musulmi ne shi wane ne sai duk mutum yana cewa ai shi yana da rauhani ya ji ba kana da tsawon da zaka tana da rauhani ta Allah ba shi kuma rauhani ba yi wane ne ya yi rauhani shi rauhanin karan kansa yana damuwarsa goma ga da bane ai duk wanda za ka nemi mako irin wannan na musamman abunsa in ba Allah ba ya kuskure to kai amfani da rauhani ko wani aljani ko gomogon aljani ka ce ina na ba su ganewa shi rauhanin da kake faɗan kana ji ai musulmi ne zai iya baka ma kai yi amfani da ayoyin alqur'ani ko ke yi ba to ka lura da abu guda daya zai fa ba ka sharrin abin da za ka masa ko rawani ne in ko ba ka yi wannan abin ba zai maka abin da kake so ba ko ka ga bauta yi wuce in yi suna yi ila hannu zai a wuce fi sabilillahi shi ke zai maka abu cewa kai musulmi ne ni ma musulmi ne ko da zai ni aljani ne kai musulmi ne to amma dai zan taimake ka da wani abu za ka je ka dinka karanta ulul wallahu kaza kaza na ko ka yi kaza na karanta a wuri kaza kaza zai taimake ka yayin da zai zama bukatar wani ya aura zai bukatar wani ya hunta wannan da dama dama amma ya zo zai ba ka din zai ce za ka bukaci shi za ka kira shi zai zo kuma in yi zo din ce ga abin da kake so ce, to mu ma ba za a ba mu ne ba mu ba za a abin da za a yanka mana kaza ko za a yi kaza za a yi to ha za kuwa mushkila wannan duwani abu da ka yi na haɗa ka yi kulle kulle ka haɗa da rohani a tura ma wani wani aljani ko aljani ko kafirin aljani ko musulmin aljani ne ma ko ma menene ka tura duk ka cutar da wani ko makamanci wannan tsaki ittifa dukkan malamai sun yi da mai ku yi, Allah ya tsawo kuma kashe shi ake yi abu yana Sa'udiyya an sha kashe mutane da mutane daga indiya daga sudan daga irin su abin da indonesia irin malamai masu sanin wannan abin sukan je su taru a saudiya suna aiki irin wannan saudiya sun makarantu cewa inda suna cutar da su ya suka dawo da wannan hukunci in aka kuskura aka kawo a kusa a fili yana irin waɗannan hawa kawai ta zuwa a kai da kanta sun sha ta shiga mutane da jama'a shi ne kenan da suka ɗauki wannan matsayi abin ya zama kura ya sauki ko za a yi masu dai a kowani yadda suke su kama su kuma shi ne sai mutum ya zo da damuwarsa a ce ai ga shi nan malar ina da damuwa ya ba ka kofi ba ka san sai aiki ɗan sandan ciki ne ba ai sai ran da kake ko ya kama ko ya ba za ka sai ya kama maka ɗin kuma yana ka maka dama akwai jama'an tsaro a wurin ya su kuma kusa kowa ya su kama aka kai ta wuce. shi ne kenan suka sami sauƙin yamma. to amma in dai abin da sirrin da za ka yi babu wani kira a a cikin kulle-kulle abu ba zane ba za ka hada da za ka yi da za su wannan an ji malamai ce sai wannan haramun ne kamar yadda yake sauran laifuka su ke haramun shi ma wannan haramun ne ba a yi malamai har yanzu a kan wannan sun kasu kashe biyu wasu suka ce a kan wannan kuma ba za a kashe mutum ba wasu kuma suka ce a kashe in dai har abin da ya fi na fara kun gane to ina jin wannan shi ne abin da zan iya kawo kan wannan magana duba sharhin wannan sharhin kitabun kabatar wanda malam shek usaimin ya yi masa ta'adiki ya yi bayanin na nan a cikin wannan bayan da dai wannan da da dama ya kuma da aka dogara Allah ta mu dace wace magana na sai ayan ba a karanta Allah ce na kuma alkitab Ai ilm mustamil ala nafsi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam waɗannan da mun ba su littafi wani littafi aka ce ya aiko na huka ma ya aiko na abu su yahudu da nasara sun san siffan annabi sun san annabi yana cikin zama da siffofinsa wanda yake a jikinsa kamar ya tuna kamna aku kamar yadda za su iya su gane ƴaƴansu bila su da ainihin sufar ƴaƴansu haka za su gane annabi sallallahu alaihi wa sallam da ka zaran ba tsari ko mu yahudi yana kallon annabi baya bukatar ake masa wannan shi ne annabi zai gane lokacin da annabi rahama sallallahu alaihi wa sallam kafin ma a turo masa da annabci sun yi aure da hadiza hadiza nan kuma ita ce matarsa ta farko yana kuma zan da kamar ya ta shigar da shi ta koya masa ababa wannan shi ne advantage kuma za a advantage ne amfani in kai ya daidai su ne ta wani ba mai ranakin ki to sai ta koyar da kai abin da baka sani ba na zamantakewar duniya da zamantakewar aure da dai makamancin su to hadiza ta taimaki manzo sallallahu alaihi wa sallam wajen shirya da shi akan abawa da shawar. sai ta ɗauki dukiyarta sai ta bashi yana zuwa yana sham mutum na yana zuwa yana kasuwanci to a wurin da ya kasuwanci kasuwancin sai suka yi karo da wani bayahudi haka kawai bayahudin ya gaishe ya kalli annabi ya zaki kallon annabi sai ya kira shi ya maka tambayoyi ina kake sai ga amsa duk da abin da yake sai bayahudi ya ce Allah da a ce za ka bayyana ka fara kiran jama'a ina nan na ji ba mun gani ba a kasuwa suka yi fara da wannan wuri amma ga abin da ya biya mata kaga tasbitan kankan abin da Allah ba faɗa kenan sun san annabi fiye da yadda suka san yayan su kai sanayya na musamman a jikin annabi wanda sun gani suna ganin sai su gane wannan annabi shi ne annabin karshen zafi wallahi ya wura a cikin matsalan kawai an riga an kafa musu sitam na shiga wuta sai aka jefa haka a cikin zukatansu ba su suka iya shi har a yau kuma annabin baya nan amma irin labarin sa da irin yadda ya kasance ya sa da yawa daga cikinsu sun san gaskiya sai annabi ne na gaskiya amma sai to son duniya ya riga ya hana su da kuma jama'a da suka ɗaukake su suka kai su wani matsayi wannan ba za ku yadda ba ba za ku yi ne ba Allah ɗaya ya da. jama'a kun gane ku da an ya zo garin Makka a Madina akwai babban babban abun nan abin nan menene ne babban malamin su na yahudawa a garin madina ana ce masa abdullah bin salam babu wanda ya ya bi shi babu wanda ya bi shi sanin abin nan annabin da abin nan ilimin ilimin yahudanci gaba daya a gari babban malamin suna gada da shi suna kuma kawo da shi yadda ya kamata rana ɗaya kawai sai suka je ya musulunta hankalin su to ya mugun daji nan suka biyo ma ce ai dama azalimi ne babban matsalaci da a mu mutum yi ban ji don mu yi to ko za mu da yawa shi shi ne yake cewa an abdullahi bin ne yake cewa lakad arabtuhu ina ra'aytuhu kama a'rifu ibni wa ma'rifati li muhammad ashad ya wallahi lokacin da na ga annabi kawai kallon da na yi sai na san cewa wannan annabi ne kamar yadda zan ga ɗana san wannan ɗana ne haka da na ga annabi na san wannan annabi ne na tsagen zamani ya ce kai ba haka ba fara wallahi yadda na san annabi na gane shi ya ma yadda zan iya gane ɗana yadda annabi ya fito mun a bayyana na nan cewa shi annabi inda Allah ya yi abin da Allah ba tun san ba kai ya bai ba ku gode ma Allah da Allah ta an maka bayani ka san annabi kuma dole ka so shi ka san shi kuma ka so shi yake cewa wani malami malami alfa alfa zabi ko zai shigo malamin nan da ya yi ne yawa ni ne alfa zabi ya yi eh da waken nan zai shiri ne a kan wani bayani ne na togo a kai wasu wasu ne ba ina haka mun kuma balare da ne ko ni da mutumin togo ne da ya ne Allah ya ba shi ilimin da ya dubda na larabci Wanda ka karanta abin da yake wani rafin ya yi ya a cikin wanda yake yin yake cewa shi yana son annabi ne fa sosai sosai ba na wasa ba hawan wa muhabbata yake ina son shi ne da dukkan wani ra'ayi na yake kuma ana cewa ban san annabi ba yake arabtu na san annabi yake domin fi kulli mawdumin ana yi da natin a ko ina ne yadda za ka yi ka san a wurare in ka duba in na gaskiya za ka san za ka gane akwai alamomi na annabi sallallahu alaihi wasallam na annabi yake nabi ya hashimi ya muhammadan ke na son wannan annabi ba hashimi so kuma hawan ne na cikin zuciya to saboda haka ne duk wani malami ya san annabi gaskiya ne kuma su huda wannan sun ga malamin su sai ya ga sun san menene annabi waye kuma annabi sallallahu da ji kuma wanda gwamnati sallallahu alaihi wa sallam na wani kuma da. Ah, kuma wannan shi ke nan, malamin sun gashi abin da ya faɗa yake ce ya san ma annabin son sanin da yawa annabi ya fi sanin da yawa ma ya'ansa ma shi ba wannan hujja kenan wanda duk abinda yake gaskata abinda alqur'ani ya kawo sai salmanu farisi salmanu farisi wannan da mutane a suka ce da shi da wannan mikidat ko da waye ɗaya ne suna ne waɗanda suke ganin wato su ne da zuwa cikin sahabai to shi fari su ko ba abin da ya faru shi yana bautan wuta ne yana bautan wuta mutane ne yawan dama wuta can a tarihi wuta suke bauta masa a buɗe wuta su rinta abin su tafiya ya tafiya sai ya ga cewa bautan wutan na fa ai ba daidai ba ne sai ya koma kiristanci bunsa ya samu ainihin wani shugaba na irinsa yana jinsa sosai sosai to a ƙarshe dai sai ya wannan zan shugaban mutuwa ciwo ya kama sai ya mai lallai wannan faston ba zai tashi ba sai ya ce mata ya bunayya ya ce ya tsana ban ba ku shawara ya ce lokaci ya yi fa in ma abin bai bayyana lokaci ya yi kusa in ma lokacin bai yi ba wato ina ganin lokacin ya yi idan ma lokacin bai yi ba mato lokacin ya yi kusa Ya ke ka tafi can ƙasashen larabawa tsakanin duwatsun nan annabin ƙarshen zamanin zai zo kuma a wurin yake ita da a ce zan rayu ne da na bi ka ni ma shi zan kun ga wannan fa magana ne daga cikin ainihin lafazi na ainihin babban basko. babban rabaran da yake ba da labarin na salmanul farisi wannan kuma shi salmanul farisi bayan musulunta yake ba da labarin ga irin abin da mai gidan zai yi muna yi ne dun mu yi da sifari mu tabbatar da maganar da Allah ya faɗa gaskiya ne ya arziki na wuri sun san annabi to yayin ya san cewa annabin karshen zai zo kuma ga kasar da zai fito ga wurin da zai fito ga inda zai fito ya ce masa ka kama hanya ka tafi wajen to kun ga hujjar kenan na uku to sulaiman farisi ya dan da kan bambansa ya kama hanya sai ya samu ayari wanda za su zo madina sai ya roƙe su ce mu tafi tare da ku don ku jagorance ni zo garin madina suka yadda allah sarki aka yi taro aka samu munafukai ba mutanen arziki ba annabi ya ce na kashin alkiyama ɗaya daga cikin mutum mutumin da Allah zai yi fushi da shi ya masa azaba shi ne wanda ya kama mutum ya ci amaninsa ba bawa bane ya mai da shi bawa ya tsaya ya ci kudu ya ce wannan ran tashin alkiyama ni da kai da zan masa hisabi zai kuma gane kuskuren wato haka aka yi masa yamma da fari waɗannan mutanen sai suka amince da wannan alkawari da suka zo hanya suka ce wa bai zama suka sai da shi suka ce bawon su ne suka karibi kudin suka sa a aljuhu suka da biyan su Ka ne da ya ta wahala har Allah ya saba shi gari aka kawo shi kuma garin madina aka sai da shi bawa ma wani bai yahudi turan nan sai garin madina ya rubi بحضور النبي أو بمجيئة الرسول صلى الله عليه وسلم سيدنا ya tashi da hayaniya da mota saboda zuwa annabi sallallahu alaihi wasallam shi yana nan yana tsinkan dabino mai gidansa a sama ya ji ga abin da yake faruwa bai san lokacin da ya yi yunkura zai sauko mai gida ya wanke shi da bani ka ce ya ka je muwa kai da wannan rikitaccen mutum ta eh, koma ka ya aiki ya koma ya aiki lokacin da ya gama aiki a kwan ɗaya biyu sai ya samu nashi ɗan kasar dabinonsa ya yi tattaki ya je bincike na ne annabi rahama sallallahu alaihi sallam ya je ya je gan shi ya zauna a gabansa can sai ya ji da dabino sai ya ce to ga wannan dabino fi sabilin lahi ya zama mutum mai gina fa in an tafi sabilin lahi ya zama mai sadaka kenan ya ce na ba ka wannan sadaka kun gani ya sani a cikin littafin su sai daga cikin na ne? wanda zai zo a ƙarshen zamani bai jin sadaka jama'a kuma yanka sai an annabi ya ce to madalla sai ya karɓi sanyin inji a gefe guda yana jiran an ji masu ya babu waɗanda za su ci shi kan da iyalan da ba ci an fahimta da shi ne sai ya tafi ya ce to na ga hujja kun ga wani abu hujja na hudu bayan kwana biyu sai ya sake ɗaukan da dino ya zo ya samu annabi da alaihi da ya gaishe shi sai ya ce hidayatun lakum ga wannan na ta maka kyauta annabi ya godiya a gaban su sai annabi ya buɗe da dino da gidan da sai ya fara ci sai ya ce na ga wannan cikin zuciyarsa ina ya samu wannan ilimi a cikin littafin shi sai ya koma zuwansa na uku sai ya zo da sun zai ya zauna yana ta kokarin yadda zai ya ga bayan annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ya gane abin da yake ne sai ya ce ibnu to kusa ke ni gaba ya yi zuwa gaji sai buɗe masa gefen sa bayan ka sai ce a shahadu Allah ilaha illallah wajen annaka muhammad rasulullah ya ga hatimin annabci wanda dama an musu bayani na nan a jikin annabi kamar misali shi kenan yadda ya yi ya samu musulunci ya shiga musulunci ta ina saboda bibiyar siffofin annabi sallallahu alaihi wa sallam da alamansu yadda ya zo musu a musulunci alal ba a cikin ba a cikin sadaka shi sadaka ana ba da shi ne domin Allah tana son lada na musamman kuma ana ba mu wanda bai da shi ana iya duba ba wanda ce da shi in yana amma an ji so a ba mu wanda bai da shi saboda haka Allah shi dokar a ba wa annabi amma kyauta ban bambancin kyauta da sadaka a ciki take shi kyauta ba kana yi ne saboda ra'ayinka amma dai za ka samu dada a kyautan ma da zan da kai wancan ba kuma kyauta kai kake da iko akan kyautan na iya ɗauki kuɗi in ba ka? كبائر تنظيم من الهواء كمان أبو ni ban yi ba ka da ba wannan gida ya yi ni kai kawai da na ba ni so wanda riga ba ta yi ce ga shi nan kamar wanda riga ba saboda na fahimta kai kai ba ba mutumin gidi ba ne ko kuma dai ba wani wani so na kake ba sai kan adawa ne da gidi ko ba gane ba ko mai cin gida ga ba wa mutum to ka cin gida ga ba mutum ko ka dauki gona ga ba shi an zo kuma ana cin mutuncin kai sai ka sa ki gidan a ciki a gaskiya na hasu kotar na wallahi ka ka kai ba mu biya duk kyauta kan take da control a kan ta illa ya ta abin da annabi yake zan lama alaihi wasallam ya karhanta haka ya ce wanda zai yi kyauta ya dawo kuma ya kwace gaban mutum ya yi amai da ya ji, a wawa ya haramta ba ne idan za ka in gaba da ya kuma za biyu ba ka yi zaga ko ka ce a mayar ba ba kuma an gani to wannan kun ga alamomi ne na musamman da suka zo wanda ake gaskata ainihin cewa sun san annabi fiye da yadda sun kasance ‘ya'yansu a musulunci ba mu je da kara aka ce yana da kuma a ce allazi na adina kuma rikita waɗannan da muka ba su littafi ya rikona ai ilmi mushtawila ala kan muhammadu sallallahu alaihi wasallam suna da ilimi akan sun komin annabi wa alaihi sallallahu alaihi wasallam wadda hawilin jimla kuma suna da ilimi akan cewa canja alƙibla a ce mu fuskanci nan fuskanci nan duka suna da ilimin gaskiya ne daga Allah wa zulimu ba da gada mai intiba'i suka zalunci kansu da gangan saboda kin bin ainihin abinda Allah subhanahu wa ta'ala yake domin idan kake yin abin Allah yake ka zalunci kanka ka zalunci kanka in kuma kan je aka baka abin nan duk abin da ko matsayi ne aka kada ba, ka san ba ka da wannan ilimin to ka zalunci kanka yanzu za ka je kai ta kwaba ne ka yi ta shirmai kuma ka je ka shiga wuta ko kai alƙali ne ka yi abin aka ba ka da ilimi kar ka karba ko matsayi ne in aka ba ka san ba ka da ilimin wannan kar ka karba in ka karba kuma ka shi kanka shi ne jarumai wani malami na nishi yana zagin wani malami yana ke da kat zolamu ko na samma ko karye sun zalunce zolamu ke sun shi na samma ko karye yayin da suka ce wai wani shugaba ne sun ba shi matsayi ke zolamu ko wani sun zalunce shi ina ka ba ka wani matsayi ba ka da irin abin kuma ka je ka karba an ta zalim an da ka sai baka nan ba an gaban a ce maka zo mu yanka kai ka zo ka ne ka wuyan tarkuma yanka wannan shi ne magana to su zalunci kawunan su saboda an ce da su sun riga sun san gaskiya suka yi wa kuma ya sun san cewa sun san abin nan wannan duk da da ibla juya al-ibla da kuma annabi shi ne na ƙarshen zamani shi ne annabi ji musu zamani wa inna fariqan minhum ko la yaktabuna al-haq ai da yawa daga cikin su suna boye na ta mu sufofin da na annabi sallallahu alaihi wa sallam boye ta suke yi wa hum ya'lamun sun san kuma annabi kada Muhammad sallallahu alaihi wa sallam maktuban bit-taurati wa injil sun san cewa siffofin da na annabi gaba daya allabi ya ati akhirin zaman wanda zai zo a ƙarshen zamani na nan a rubuta cikin tsoho da sabon alkawari illa iyaka an ci saboda aka zana bayan ko shekara goma ne ko shekara nawa ne a tsaya a yi revising abu a zo a yi conference a barutu abin da ya kamata a canja a canja da haka da zamu za mu ga cewa da ribayi ta dabba da ribayi abinda aka bai ribayi abinda aka tsaya aka sake bin cikin da aka aka fasa abin yin aka gyara da zaman to ribayi duk irin waɗannan rawan waye zai zo ke mana da ribar Qur'an kai bane Allah ya ce inna nahnu nazzalna dhikra ko wa inna ma kafa ina da muka hannu kuma mu ne muka roƙar da alƙur'ani Allah ne mu za mu kare mu. ba za a ga musulmi ya fi damuwa cewa a'a ko za a wulaƙanta Qur'ani ka ce da wulaƙanta mai Qur'ani ya zai zai kare abin so that is why when they get harafi guda ɗaya a Qur'ani shekara dubu ɗaya da da dubu da ɗari da wani abu tun da aka dokar da Qur'ani alif ba ba kai saka kiri a rubu ba wallahi sai an gani kan yanzu a ce ka rubuta alqur'ani kofi guda amma a wani gu ka kiri alifun da ki ke kenan ko ba a wani gu sai ka mai da ƙurani ne cewa wallahi sai Allah ya kawo sanadiyar an gane cewa wannan qur'ani aure da gaza. an cire da za a yara kuma Allah sai ya sauƙaƙa memorization mun zaukar muku da alƙur'ani ta hannun mabashir shan akwai mai karanta shi ya yi ta karanta shi ga sunan kullum ana karanta sai ka yaro ɗan shekara goma sha alƙur'ani da waɗe yana karanta yanzu a anguwan nan kawai za ka samu yara sun kai ɗari wanda yake tsarin nan sun hada jirgin zatansu to sai kuma ka zaga ƙasa ɗarin duniya ba ka samu wanda ya ta wani littafi na wani addini a kansa gaba ɗaya ba zai wa ba wannan shi ne alkur'ani to shi na haka suka ce duwatsun sun san gaskiyar magana wannan kuma suka ce wa anna kitman al يرسل sun sani kuma cewa ko ya gaskiya duk inda nake وهو ne wa Allah ba a koyi gaskiya a ba duk sun san wannan ba daidai ne a gaskiya sai sun ka koyi ta sai suna cewa kawai ai wani komfota ne waye yi bayanin kwamfutan an taka gani famfo shi ne jin daɗi ko to wani wanda zai sa ku ji daɗi wani ana yana zuwa to wane ne shi to wannan da shi ne matsalar ke ثم علق في شأن القبلة التوجيهات آتية sai kuma suka ƙara ga maganan wannan alƙila wannan abin da za mu karanta muku wato sun san gaskiya abin da sun fi kawai shi ne menene kuke alhaq ai wannan halin da in an ta alayhi wannan abin da kake kai a kai ya muhammad Wa wato kai na gaskiya ne ya zo maka ne wani kuka daga ubangijinka don haka karka maganganun maganganunsu ka ɗauki maganar da ke cikin alkurani kar ka shaka wani shakka kai ko kuma ana nufin sai mai karatu da mai sauraron karatu duk abin da wani zai zo ya gaya masa a kan alƙur'ani wanda zai na ɓacar da makamancin su to ƙarya ne wannan alƙur'ani gaskiya ce babu wani banna a ciki babu kuma kuskure a ciki abin da ya ciki yake a cikin alƙur'ani shine daidai ah, abin nan falatakun don haka karka yarda da ɓata lokacin da falatakun miyar mummunan فلا تكونن من المتردين كرت زمن شاكين فيه كرت زمن كما تشكى بعينهم القرآن كرت زمن كوانا كرت cikin waɗanda suka yi da alƙur'ani wani kulli ko wani kulli wato dukkan su nan da ya kuli da nasara dukkan su akwai inda suke fuskanta إلى وبكل طريق من من الأمم فرص الأمم عطية المستقبل فرص هو إلا أكثر ذات تتع شيني عدنا عدنا متابع فهو نعم وعلينا تستجاع الجبلة دي أو أتكين سنة وكنا مطر من جنبه وكانوا مستجوانها نعم. وأظن أكيس وكانوا أقريبا لديه وليه فاستجبوا الخيرات وتبادروا الى طاعه وقبولها يستوي في اي امر ولن وذن الا الله سبحانه وتعالى يجي توقي سرقتي توقي يجي اينما تكون مسلفا ما قال المغاتين اينما تكون ذكي تكون سرقتي جيبتي ياتيكم الله جميعا الله سبحانه وتعالى زي تعريضه يجمعكم يوم القيامه ذلك فلان تاج الحجية وجاديكم بأعمالكم ذي مقصة مقودة أيكم أقول لك بني إن شر فشر إن شر ليك بني إن خير فخير إن أنجيني نتعيك فتغني سيكم أرى أن شيني ميسميت وكنت فاينل ديسيشن إن هنا بيننا الله سبحانه وتعالى amma kullu ma fa'al duk da abin da ka aikata sai ka gani in Allah subhanahu wa ta'ala in ya sha ya gafarta in ya so ya gafarta maka in da so ba kuma yu'azzibu sai ya maka azaba ba abun da ya lafi shi ba abin da ya gama kar mu zama cikin waɗanda su suke ganin cewa wa fa'alta ma fa'alta ko حيث تدو أبنك حيث لا تدو من الجنة بعض شجاعة وانا من كنت بيه وهذا الشجاعة في الجنة نوانيني كما كان الجنة مشيئة من الله سبحانه وتعالى موتا انتم مشيئة من الله سبحانه وتعالى فريقكم في الجنة وفريقكم في السيئة وأن سمتا يسنا الجنة وأن سنا سمتا ثم وأن الله ومن يتعلم سيئة وتقوم الله الله يتعلم سيئة وليس جيئة ko da da kuwa yana cikin musulunci shekara da shekaru kuma ko da da yana kafurci shekara da shekaru yanzu shekara kuma ina ba da wannan labari tsakanin sakir zuwa abin tsakanin gawayi zuwa sakir a watan azumi an shiga mota ana tafiya wannan sai musulmai suna cikin motar da suka yi kyar gado suka gane lallai yanzu da lokacin shan ruwa ya a cikin mota sai kowa ya ɗan cire ɗan dabino wannan ya ɗan cire lemu wani yana ba ke ce musu kai ni ba yana sha'awar na abin ba. ku ɗan ba ni wani yi ma'an su suka ɗan ba shi dabino sai su to amma ya zan yi shiga addini ne suka ce a ayyar yanzu in gana zo za su shiga addini su to Allah ya zai sai suka kallama masa kalmar shahada ita to a'a yanzu za su kai musulmi ne muna zuwa an muka za sallah in ba ruwa ba ka yau ba ko ta ma za ta yi ta yi sallah tare da mu ya ce to ya yarda kafin su je inda za su tsaya su yi wanka su yi sallan suka yi hatsari ba wanda ya mutu a motar sai shi daya ka gani Allah subhanahu wata hana haka yake abunsa idan yana son ka da abu sai shi ya maka shi in baya son ka kuma haka ne mashi'a ne kuma amma kullum abin da ake fada ku yawaita addu'o'i akan alheri in kuna son aljanna ku yawaita addu'a kan shi Allah subhanahu ta'ala a cikin hadisin da yake mana babu abin da zai iya canza kaddara kamar addu'a in kullum addu'a ka ka shiga wuta ne kullum dare da rana to ko da ku za a rubuta maka addu'a ka Allah wani zai canja maka sai ka ga kuma ka shiga aljanna a nan gidan duniya in kada yawan addu'a kan ubangiji Allah ka ce mutum akan kada wato abin nan kar in yi haɗari in kaje da zama jami na tafiya kamar gurbi saboda ya ka kuma cikin da ya sha wahala kai ta addu'a wannan mura macen annan kiwo sai ba ka sani ba an rubuta maka za ka kare na ka zama abu ne to shi da sai ka tashi ka tafi za ka tafi yau sai ka yi haɗari kafa ka kai ka kuntu ke kata kata ko kai targadi a addu'an da ta maka amfani an kawo maka da wancan an canja maka da mulki yake biya da ko kuma gaba ɗaya ma abin ba da same gaba da nan suka ce kaddaran zan addu'an zan cewa zuwan wancan musulman a gare da kaddara ne daga Allah to haka ma kuma ka yi addu'ar saboda wancan kaddar saboda wani abin da ta zai ita ma wata kaddara ce sai Allah ya kaddara wata addu'a je ya samu ainihin wancan kadara ya mata kaca-kaca sai ka samu rahama Allah sani inna Allah ala kulli shay'in qadir lallai ne Allah akan dukkan wani abu yana da iko wato ma'ana shine kawai wanda babu abin da zai kaje kuma abin da yake so dole faru babu kuma wanda yake da iko akan wannan yanzu za ku samu kashin gaban ƙasar shi za a yi za a da shi to sai ka samu cewa yana da ana cewa shugaba mai cikakken wuri shugaba mai cikakken yi ko ba haka ba sai ka samu cewa wani ikon kankani mata da sai da aiki ko da yawa shugaban ƙasa na duniya da irin shugaban su amerika su rasha da su za su so su yi wani abu amma ko in majalisar su wata su hana su saboda haka ne ka Allah ne kawai yake da ba kan komai kuma shi yake yi shi yake hana abin da ya gara mu shi zai yi abin da ya gara mu kuma ba bai abin da zai faru ba mun ji Allah kara mana imani da son Allah subhanahu wa ta'ala da kuma bin Allah subhanahu wa ta'ala kuma muka samu muka karanta muka yi bayani muka fata shi daidai gwargwadon ilimin wannan karatu ina fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya ba babu ladan ya ba mu labarin abin nan ikon aiki da shi masu sauraro kuma allah ya yi ba su daman aiki da abin da suka saurara kuma ba su daɗin barin lokacin su zo su zauna da ji abin da allah ya faɗa allah ya samu wasu abin da yake سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك اللهم وأتوب إليك